na kawo usul da suke da alaƙa da ilimin tafsiri fa innaha la tasalu fi mubahis fi hadha al ba ta ainihin kohinta da gaba da cikin su in ka za ka samu wani ayoyi na wuri abu na uku kutubul ulul qur'an inda za ka samu maraji na usul tafsir ta goma kan daga ciki akwai littafin ulul qur'an yace yu'tabar usul tafsir juz'un ulul qur'an za a yi cewa shi mutum zonin wani bangare ne na mi na ilmin kamar ka ce yanzu sarrafu wani bangare na ilmin nahu wani shi ma sarrafu daga baya ci gashin kansa a wakon da abin za a karanta ana karanta shi a cikin a cikin ilimin nahu domin suna da alaƙa za ka cewa ilimin sarrafu wani bangare ne a cikin ilimin ilmin nan don haka shi ma ilimin kutubun tafsir wani bangare ne a cikin ilimin ulumul ba don haka ba baki a ce ka samu marati abin da kake nema na ulumul tafsir a cikin littafin ulumul ba ya ce li bayani kamar ya ce wa in kana ba abuhum ya ji alubu mutalaha muradin duk da wasu na sa cewa itlahin ulumul tafsir da itlahin ulumul ne ainihin itlahin guda ma'ana ulumu tafsir shine ma'ana ulumu qur'an wasu na ba shi ma'ana daya yace wani fa inal fa ma'isa mutum kutub ulumul ya ce ba ka samu wanda ke bincike a kan ilimin alqur'ani sai yuzmaru bi majmu'atin min masail hadari zai ainihin cikaro da dacewa da ainihin masu masu yawa na ainihin ilimin min hadin kutub da kuma a samu a cikin su akwai kitabul tashmulu jumlatan ulumul qur'an yace da ga wasu littafai da suke kunshe da bayanin ulumul qur'an abuna marati na hudu ne za ka samu masalan wannan fanni yace istiqrabu tafsir bibiyar tafsirin alqur'an abin da muka bani baki ne a istiqra shine a tabbata a duk littafin tafsiri kana karatu to haka malamai suke cewa duk ɗalibin ko malamin da yake ɗalibin littafi amma ba ya rubutu a hannunsa ta kan dage to kada ka bambanta shi da mai kafin jarida an fahimta saboda mi saboda idan kana katun littafi to kana da ainihin biro a hannun ta kan lokacin mota fa'ida sai ka ainihin sajala ta ka ce musamman malama suke yawan mu ɗaha za ka zo in ba ka irin wannan to sai ka zo ta ala sai ka rasa ba ka kata amma ina kanta amma ita ɗaya ta a wani wuri cikin sauƙi sai a kita za ka samu wani wani irin ibn qayyim kamar ta shi al da yana brand white ba da ta haifar da wanda ya rubuta shi kan tashi ta ya ta ɗauko ya ta ɗauko da tona kuɗi a a wurin da la'ari duk abin da ya zo sai na da ƙarfin takardar shi gehe yana rubuta fa'ida in ya gama da wani fadi kuma haka a haka sai suka fara suka taru to sai yi wanda zai karanta zai ga haka za a gani littafin ne ba magana ka akan awai a kudi guda Ba a ga an shiga nahu an shiga sam an shiga usulul fiqi an shiga tauhidi an shiga magana tafsiri saboda me lokacin da yake a yake muzaka ci mutum fa'ida wanda bai son taba ce mashi saboda yau kafin sai rubuta to daga baya kuma sai mai su littafi wani sai mutum al-istiqa bibiya tabbo gane abtun da farko har shi a cikin karatunka za ka samu su mai nan fa'ida zuka wani misali ka ɗauki sai ka ji za ka ta tafsirin da bai kasir za ka nuna ba ko a shi amma a cikin karatun kana son ka duk wani abun da ya zo wanda yake na alaƙa da ilimin usulul tafsir za ka ji shige ga ta haka isa sa daga hannu duk wani abun da kan zo inda ya wata magana cikin alaƙa da wannan aida ta suka rubuta haka za ka zo sai zai zama za ka a annukat za ka ga annukat da wani annukat na wani kamar nuka da ibn da ibn salah a ilimin usul usul usul hadis shi ma irin wannan ne ana karatu ga malami abun da yake faɗa na fa'idodi sai dalibi na da jala shi to sai su tafi sai ba su an gane shi ne ke cewa daga cikin inda za ka samu masa'il na wannan ilimi na usul tafsir akwai istiqlal tafsir karanta tafsiri daban-daban yace a istiqlal a hamu hadin maraji ya ce wani istigra'i shi an mafi muhimmancin waɗannan marajin ne ya ce wa bihi ta su hau waɗin hadin ne ya ce da shi ne fa'idodin wannan ilimin za su bayyana wa ta ila tafasir wa istimar ma'lumat ya ce komawa zuwa ga tafsiran malamai daban-daban da istinbatin ainihin ilimin muka da fawarori daga ainihin tafsirai yusri albasa wa yazidu kuwa yana ciyar da ainihin ilimi gaba ba shi gaba kuma yana ƙara mashi ne don haka za a ga malamai malami zai rubuta littafi kamar yadda shi da ke gaban mu in zai sake a za a sake buga shi za ga yawan ƙarfi sai ce zai sake muraja a wurin muraja nan za ga sai ya ƙara wasu abubuwa abubuwan zai ƙara yana gwada maka cewa yana ƙara jiki ya ga wasu abubuwan da kayan san da yake rubuta wanga aka buga shi bai samu nan ba da bai ya ƙara samun mutum ba zai sake buga ba da ke su a gani saboda haka kada ka zama irin ba gidaje a ilimi idan ka ce ga littafi ka ce ai kana da shi an gani ko da kana da littafi yanzu misali ka ta ba ga shi duk kusa mai shi ba to sai ka ce littafi kuma ya sake buga shi to kada ka ce ai da shi a wanda da zama daga baya da ainihin hawa bin ari sama ga wata don da zai bugawa zai sake buga shi da sai da ya muraja zai sake zai shiga da wasu abubuwan da sanda yake buga wanga bai same su ko ilimin shi bai ƙara buɗe ba to zai ɗan ƙara wasu abubuwa da haka ku kara wancan amma ba irin sunan su abu da amma a su ba da ke ari ga wanda mai wata bai sha Na haka za ka cewa ɗaliban ilimi masu ilimi masu basira a harkar ilimi littafin ɗaya suna da shi fafi daban-daban ko kuma yanzu a ce a mawdu'i na ilimi kamar yanzu wani ba a ce mutum tafsiri ba to kada ka ce a na da alburhan a abinda burhan yake magana duk da mawdu'i guda ne to kuma sai ka samu kasa da burhan ko kuma ka samu al ka samu al daban-daban sai ka hada domin cikin kone sai ka samu abin da ba ya ba za ta samu tabar da ba ta cikin wani an gane shi da malaki da cewa bibiyar. tafan tafsiri da karanta su istiqra'insu ya daga cikin abin da yake yawaita ba a yake sa a shi yawaita kuma ya ƙara ɗari ba ka to tuwa min ahammi al-kutub su yumkinu ba fi tafsir kutubul Ya ce daga cikin wanda suke da muhimmanci a karanta su da wannan ce da littafin a cikin tafsiri Ya ce da suke muhaqqiqin alladina ya tafi niqash wa ji ba da na al-aqwal ya ce wasu ke ainihin tahqiqi wurin munakasha da kuma tarji bayan kanto malama da ce malama da ce malama da ya ce za a yi munakasha magana malama da ce kaza yace kaza dalili kaza kaza kaza kaza kashi ko sai a tarji magana wa ta yi wa to eh ran wa'anda suke yadda a akan irin wannan to irin su yake ba da kamfanci da bibiyar za ka samu masaya da wannan ilimi da yawa za su ƙara maka fa'ida ya ce wa min ahammi hadu da kuto ala sabil misali daga cikin wannan a kan misali ba a akan ƙayyadewa ba ya ce akwai tafsirin limami tabari wanda aka san cewa tafsirin tabari wanda shine farkon tafsirin aka rubuta wanda za mu magana a shi nan gaba shi daga cikin wani zai ainihin ga wata filin aya zai musula ta ce wannan aya ma'anar ta kaza sai ya ce ya akwai sabanin da su sunanta kuma zai kawo musu sabani ce wa Su wani suwa da sun karanta sun bata ma'ana kaza suwa kuma sara kaza sai ya ce maka zikiru sai ya kawo ta asa zikiru man ƙala zalika sai ya kawo magana duka abin su kuce aka wannan musala a ƙarshe in akwai tartihi sai ce amma magana wata ke daidai sai da ta maka bayan da tuka kamar wani malamai akan tafsirin wannan aya to ya tafi kuma sai sai da ta maka to in ka bibi gare gare waɗannan ya rage tafsirin da ke da muhimmanci kwarai ɗalibi na ilimi wanda ke ce da cikin malaman tafsiri ko ɗaukar tafsiri to zan cewa kana da ainihin tafsirin ɗaukar amma da nasa na mu yanzu muna da son a ce muna karantarwa za ka mahiya ɗalibai yanzu son a karantar ya fi yawa akan son a yi karatu wannan zai halitta da kowa a sata sai ya zamu yi mukamara son a ce kana karantarwa can da can ya yi akan a ce kana karatu za a ga wani ɗalibi ya da wurin da kan tawa fiye da biyan ko da ko amma ba ya da wani biyu inda yake karatu shi wani ma wani ma ko wani to haka ba a tarjama shi abubakar mahmudu gumi da shi in za a wani tafsiri zai karanta a kimi abubakar gumi ya fasara kalmomi shi mai azuci abu zai wanda ne wanda ya kakkari wanda yake nazul amfani shi ya cika mutum tafsirin gumi tafsirin idana za mu sha cika kuma za a gaira da wani tafsiri kudu ko biyar ko shida kuma wani alaƙa ga cewa ba wuri masu na ɗaya ke ba can yana arab can yana zuhur can yana fatihi can yana nas daban daban to yanzu ya ba kada da wannan gaba wanda kana buƙatar in za ka tafsiri na ayoyi guda biyar kana buƙatar ka samu akan tafsiri guda biyar suna a gaban ka ka ɗauko na ibn daurin ya ce a wayan wayannan ayoyi kuma karatu ne za ka yi na dinka na hankali na kiyaye abun aje su a kuloka abu da cewa in ka wani wurin wurin kinto za ka kai wancan kasar da shi ba ka ga shi mai yan fada sai ka ɗauko ibu da kasar ga shi ma wanda ai guda biyu ya ci za ka samu wasu abuwa da ka samu a can ciki na ɗabari za ka samu su za ka gamu da su a cikin ibu da kasar ka ga wannan ma'amma sun ƙara maka ne sun ƙara ƙari in ka karanta wanda kuma sai ka dawo akwai sunan ƙudubi shi ma wani awon ya fada a wani ci maka wancan guda biyu na farko suna tafiya ne akan tafsiri da asa na magabata ƙudubi shi ma ya bi su da ƙara maka cewa ɗaya aka zo aya ta da matsala abin da shafi biyu yana kawo maka magana ma da kuɗi da kuɗi a ga dole zai ƙara maka wani kana buƙatar irin Ado no beal, bien brano que por la negra se quiti, cuando si le cabo aya, doy a todo el traje que pasa la guana aya de cabo. Si guana aya Allah ya se queda. Ama a wuri kala, a wuri kala, a wuri kala ya pasa la guana aya, de aya que dan aya. Kaga me kanta nchua, si guana aya, kala nina maana aya. Apa hizo ni de tu kuku, shima ina akwe hii, sabanin malaman tafsiri zai kawo maka zai kawo maka gangan zai kawo maka maganin malaman lura zai kawo maka ƙarin na malaman usulul fiqi zai kawo maka ƙarin na malaman na hau duk zai kawo maka shi kuma kwatanci ta gana ba ta kuma an gane shi ne malaki cewa ana nufin cewa waɗannan littattafai to ai ba mai an gama ta to ai ba za ka ta ba suna shi dokta shi ce ba da to haka ko ta ba irin shi ko zuwa ba a shahi da shi to kun ji abin sun ci an gama wai sun rafi ci na wani rigi talatin to gidan zuwa za a ɗaukuje tunda abin na gana haka yake lakcin za a yi talatin ce za a ɗaukuje ko wani ka tafasir ya ce akwai tafsirin lamari ya daga cikin da kamata mu dalibi ya karanta akwai tafsirin ibn aliya akwai tafsirin shi shakido da mutum bayan shi ne a dauki bayan minas kuma kamata duk dalibin tafsiri da mutuwa bayan mutane kuma yanzu alhamdulillah hanyoyin da daga tafsiri tafsiri sauki idan ba ka da kudin ka saye kana da hadin hadin hadin kudin su mashi in kana in kana da baka da kudin su hadin kuma akwai zamu sattu ka da wayar ka da kamar da hankali ke ta shigo kana ganin karece karece shiga wasu kana ganin abin da ba daidai ba to kina bi da kamar da hankalin ka wurin saukar cikin na zuwa da duka baki ɗin su a waya ka a waya ka kana ci kana da ibada kasin kana da namari kana da zoɗo bayani duka su kana su da in ka cikin sauƙi in ma ba ka ɗaya su mallar da cikin sauƙi za ka ainihin tafsirin alif lamim wani abu bai na matsala da ka shiga littafin tafsirin ka tafi sabtu wa ɗin sabtu alhalin sabtu kafin ɗinka da cikin waya za a gani mai sai masa kuma sai ka yi kuma sai ka shiga wanga yi wani ba ka su yi sabtu amma za ga ɗaliban ilimi su kula da wani sai da ɗalibin ilimi ko ba waya ba ya saye ta da likita ne ya ba yana gani wani abu ne kawai shi na zamani ta kusa zama da duba musamman ɗalibin ilimi wani ga abubuwan zamani ababai ne masu hanshi guda biyu masu harshe na masu harshe ana wa da su a wurin amfani ana wa da su a wurin kuma wurin lalacewa to mu ɗaliban ilimi da masu addini sai mu hawa su a wurin amfani a gane a gane wanda da kyau don haka hayan mallaka da tabbai sun yi sun yi sauƙi yanzu ba kamar da da ta da ganin cewa ta kila ni ya bace ba tunda ita waya ba ta da garanti sai ka sai ka yi sai ka yi printi sai ka je ka biya kuɗi a ita maka za ka haɓanya malamai irin mayan malaman su surat tusani za ka tambaya a cikin yin eagle tie da yake da muhimmanci da zo bai fito ko ba samu shi zai sa aiki mashi ta ga cewa in ka shiga labarin kusurani duk wanda ya ce ya bashi shi karamar labarin shi da mai hukumar gare shi ita ɗaya ka ce ya mallaka ba ka ita ka zan cikin masu arzikin da ka zan cikin masu arzikin ƙaura amma bai rabu da tuwa ba da bibiyar ire-iren waɗanda cikin shiga cikin gwamnati za ku su jari kuma na karatu irin su wani su ba da zai hukumar da littafi kaɗa za a ga ta mana ba a samu shi ta ci amma da ka shiga zo ka rubuta za a baka ta saka saka ka da shi to wani ta yi tukila shahi ɗari biyar ne ko shahi ɗari takwas ne inda shi za a baka shekara ko kuma shekara goma goma nawa ya kama tukila bai bai wata dubu biyu kushi da mato sai ka biya a baka firinti kana shi ya zama ya zama hada kofi ba satun ila min ya mace na bai halaka sai mu wala kai yi ina kwanda wa mata in ba baka ma yi wannan mutu a ƙalar a cikin kana satun cikin wayar ba ka ya kamata ina ma ina ma ɗalibai shawara duk wani ɗalibin kure ma duk irin wannan wayar ba ƙaramin ci gaba a cikin irin wannan kada ka ce ai to ni ƙauye ne ko ni ai alwali ne ne a ni ƙoƙari samu wani abu kasance in ma duk mutum za ka fara za ka fasa maka sai wai naira da mace a wani ɗalibi an fahimci wani da kyau dole ka tafi zuwa ga tafi da ya kamata a ce kana istiqra'i ko shi kana bibiyar su suna tafiya tare da ilimin wannan ɗin ya ce mabu'at hada ilmi to wannan ilmi mene mabu'insa duk ilmi a cewa yana koyar da kaza kaza da kaza ke kwato shi wannan ilimi kusurta su ne ne mabu'insa ya ce laisa kuna ka tahadidun da ƙigun liman bu'atin hada ya ce babu wani tahadidi da ƙiƙi ƙaidadde akan mabu'atin wannan ilmi saboda abin da ya fito baya cewa hayar babu na samu ta kamila da gaira ilmin mabu'atin كامل وذلك لأن النظر إلى موضوع أصول saboda يختلف يتصور النظر إلى تنانما علمي هو سوف أيكي أكوانا إلمي يعني أن ياشي ياشي من معلم من الآخر daga wani marubuci zuwa wani marubuci ya ce wasu asku laka barin da muru'at lati ara annaha min ahadin muru'at ya ce amma ni za a ambata maka daga cikin muru'at da ni a tauhidinta ina ganin suna daga cikin mai muhimmancin mawdu'ar da ya kamata a shigar da su a cikin wannan ilimi na ulumul tafsir wahiyar lati sajilu hakan ba su wani suna ka samu a cikin wani tafi ya ce na warko akwai hukumar tafsir a ku samu kana son a wannan ilimi ya kamata ka san ne wanda ilimi zai magana akan hukuncin tafsiri wajibi ne ko ba wajibi ne da kuma kashe-kashen tafsiri turku tafsir hayoyin tafsir ya daga cikin mawadar da tasirin ilimi a tafsir bin ra'ayi wal masu tafsiri da ra'ayi ya ka da ranar ishihadi ba iri ba ra'ayi na molanka ba ma na da ci an rayu an ishihadi wanda ba ainihin ta hanyar wannan si daga wata aya ko wani hadisi zaka ci ma Allah shi ne ishihadi da kuma tafsirin alkurani a yin bil masu da a aka samu gama magabata kamar yanzu aya ce wannan aya ba an ta kaza saboda Allah dan Abbas ya fata kaza ga wannan tafsirin bil masu ko kuma mujahid ko qatada ko da ha ko alimin al'adu ko sun zama kaga da tafsirin kan bil masu yace al-usul da duhun alaiha al-tafsir a sallan da ainihin wannan tafsirin tafsirin ke kewa a kansu mana a sallan da ake gina tafsirin kwani a kansu gare mutu salam din tafsir haka nan hanyoyin magabata a wurin tafsir wace hanya suka yi wata ƙurani na daga cikin abin da yake mawudu adilla wannan ilimi haka nan asbabul ikhtilaf fi tafsirin. dalilan samun saɓani a cikin tafsiri za ka samu cewa sai a ce a wannan aya malamin su yi saɓani a wurin tafsirin ta dan abbas ya ce kaza dan masuri ya ce kaza zai na ya ce kaza da sauransu to wannan sabani ya haifar da shi duka irin za ka san wannan dalilai a cikin wannan ilimi na yana wannan yana sanin wannan shi daga cikin mawdu'at ulumul tafsir sanan anwa'u al-kalam kashe-kashen shi sabani sabani shi ne da kashe shi kamar yadda bin jami'a ya kawo cikin tusu akwai islamu ta ba akwai islamu ta lau sauran su sanin wannan sabani da kashe kashen shi yana daga cikin mudu'at na wannan wurin tafsir al'ijimabu ijmau tafsir ne ijimai da tafsir a ce ayi ijimai da fassara wannan aya ko wannan sura ko wannan aya ko wannan jimla ko wannan kalma duka malamin suna kan shi ma daga cikin mawdu'at na wannan ilmin kolin mutusi a taujihu a kawalisun za a ce magamara sun ce kaza sun ce kaza to taujihin magana su ana wajen hada abuwa suka faɗa da suke bi su yaga cikin mawdu'at na wannan na wannan ilmi taujihatul qira'at za a zo wasu da tafsiri za a ce wannan wannan aya kisa'i da hamza suna karanta wannan aya da kaza ko sun karanta wannan aya da kada a lokacin da malaman fuka ko malaman kada sun karanta ta kada to duk wannan sabar da ka samu na qira'at to kuma shi yana tasiri wurin bambanta ma'anar ayat to taujihin wannan qira'at ne kamar yin kana karanta a lokacin da aka irin wannan sai ce ko shi wannan mutum fara faɗa na dai wajen damari da ke wannan aya malaman madina ƙura'u na madina suna karanta ta da kaza to ma'anar ta ga wannan ƙira'a kaza a lokacin da ulama'ul amsar su ko suka ta kaza to akan wannan ma akan wannan ƙira'a ma'anar aya kaza to duka wannan shi daga cikin abin da zaka samu daga cikin mawdu'at na ilimin tafsir asalibu asalibu tafsir usulubin tafsiri shi ma shi daga cikin kulliyatul qur'an abun zuwa ba ce wannan kulliyat ne duk wani daga cikin bayanin bambanci al-kulliyat da al-juz'iyat duk shi ne yana daga cikin mutubatu na ulumul tafsir sai qawaid amma fi tafsir da kuma qawaid tarjihiyya fi tafsir duka wani tana daga cikin mawadai wanda na ku duk insha Allah wannan ta yi da kawo duwe malam ya kawo su kuma ya bayyana su illa tala to abun za mu fara shi kamar yace shine yanzu za mu shiga cikin yanzu za mu shiga cikin karatu yace hukumar tafsir wa asamu ke shi fassara alqur'ani mai hukuncinsa da kuma kashe-kashen tafsirin alqur'ani yace anzala Allah kitabahu li tadabbarahu nas a wanda muka sani cewa alqur'ani Allah ya saukar da shi dan mi don mutane su amfana ko don mutane su ta tadabbarin sa mana su kula da sanin ma'anonin kalmomi a akwai ma'anoni a cikin wannan alƙur'ani duk abun aka faɗa shi alƙur'ani ya dauke da ma'ana to an saba shi don a yi kula a san waɗannan ma'anonin kuma da baƙaƙe su in umarni ne a bi ne ɗaya hali ne a hannu da ka haka Allah cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara magana Allah ya ce littafi ne wanda muka saukar da shi zuwa gare ka mai albarka li yadabbaru me ne muka saukar da shi sai Allah ce don mutane su kula da ma'anonin su yi tadabbarin ayoyin su wa wa na'a alaman lam kuma Allah ya shi la kama a ce sanarwar mutuwa shine annabi ko ga wanda bai wanda ta shi baya tana ba sai ce abba la tadabbar alquran abba la yatadabbaru alquran am ala qulubi aqfal yace ba za su yi tadabbure alqurani ba wallaha na am ana bal ai a'a ala qulubi aqfal a zukatansu akwai ruhi za ka abba su gani shi kaga da zargi ne wanda zai kanta alkur'ani ba ya rashin fahimci ma'anarsa allah shi da sa. abin da ake so duka karkara kan alkur'ani to don cakar da bai su ke za ka cewa a ce daga cikin sahabbai wani sahabi ya shekara takwas yana karanta yana karanta ba'a ka san ba karatu bane kawai na karanta kalmomi da haruka haka ne kawai haka karatu ne ainihin sanin ma'anoninsa shi yasa da masu da yake cewa mun kasance idan muka koyi aya goma a gaban annabi ba za mu ci gaba ba sai mun iya karanta su mun san hukunci su kuma ɗan ba hukunci kaga suna karatu ne da karatu suna da kuma aiki don haka ana suke cewa mu a sahabbai duk wanda ya iya bakara da ayin kurana to sai ya girma ma'aikin ana ganin girman shi ga wani ne karatu wani amma yanzu sai ga cewa ga yaran ɗan ana shekara ta kuma kai koma mutum ya zama da yaran kurani ya hanci amma wa bil asar in ka tambaye shi ma'anar fatiha mahiya ba su ashe umarnin karanta alkurani shi ne mi sanin ma'anarsa ya ce wata dabbo ya kunu ba da tafsir a fazi to ya na ce kuma na bukatar aita ne kaga wanda ba zai samu sai ne sai an san fasara shi sai an san ma'anar shi sai an fasara maka ma'anar lafuzansa nan za ka san abunda ya kusa na za ka yi tadabburi wa fahimu ma'ani da kuma sanin da kuma fahimta ma'anoninsa wani zaɓar muslimu ma'amurin fahimta da fahimta wani tafsir don ka duk wani musulmi yau shari'a tana umurtinsa da fahimta ma'anar alƙur'ani da kuma sanin tattalin ba wani musulmi face sanin tafsirin alƙur'ani abu ne wacce ta umurce shi ko da mu mun na wajibi ne ko da mu ba na wajibi ne kawai za mu bayani ne mun samu lokaci an gane an gane wannan da ke ko yace wa ta'allumu tafsir wajibun ala al-umma min hadhihi al-umur to koyon ilimin tafsiri koyon sanin kusan alqur'ani ala al-umur a ce al'umma ga baki daya dole ne a ce an samu wasu daga cikin sosan al'umu kowa wani mutum ne shi wanda shi malam kuka ce ma fallu ne fallu kifaya dole za a ce aura akwai malaman da suke kusa alƙur'ani duwa wanda ake bukata na musamman ko masu kusa ramu da shi yura ka samu wani daga cikin ƙaura ya iya kusa ya iya da kuma wa ta doke musu rawa wani amma a ce duk ƙaura ko duk zawa da kudin najeriya ba wanda yake kan ƙur'ani shugabanki da duk musulmin da najeriya su yi mu su ma a cikin laifi shine na ma'anar alal umum a ɗaiɗaikun kowa a kowa da wata ƙarin kule wajibi ne a ce sun abuwa su kan tafi alƙur'ani ya ce fula ya kudu an takalul umma min alal ga ka baya halarsa a ce umma ta ta a cikin tabawar da sun alƙur'ani ya alamun yu'allimu umma ma'arika lamar bai wanda zai koyar da mutane ainihin mi ainihin ma'anar maganar ubangiji to sun ce to ko ya ce ku ce to sai mu dana ku to sai za ku dana hukunci na ba miki ni ce ba no